A ranar bikin Hausa ta shekarar da ta gabata, tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya tabbatar da gudunmuwar da Hausawa suka bayar wajen samun 'yancin ƙasar Ghana daga ƙasar Burtaniya. Haka kuma Hausawa suka ci gaba da ba da gudunmawa wajen ci gaban ƙasar ta fannoni daban-daban. sai dai duk da haka hausawa na fuskantar rashin amincewa daga kabilu da wasu jami'o'in gwamnati inda ake kwatanta su da cewa ba 'yan ƙasa ba ne duk da cewa sun shigo ƙasar nan ɗaruruwan shekaru da suka gabata ƙungiyar matasan hausawan ghana wato hausa youth ghana ta tashi haikan wajen magance waɗannan matsaloli kuma kamar yadda mai magana da yawon ƙungiyar ɗan masanin sarkin hausawan accra rabi mauje ya ce haƙarsu ta fara cimma ruwa mun yi zama da yawa da zungu development fund da representative of the inner citizen and Development eh, Minister sun gwada kamar lalle sun fara tafiya game da magana da hukuma da ke kula da batun citizenship in ya so in muna da matsala kan wannan hanya anytime muka kira su sun gyara wannan bayan wannan next week da mu haɗa su manyan hukuma sarakanmu matanmu mutanenmu mu zauna in ya so mu tattauna game da batun shi citizenship ga in ya so a bar wulakanci da ake ma wayansu hausawa in suka je karban takarda duk da tasirin da hausawa da harshen hausa ke da shi wajen wajen ci gaba da wayar da kan jama'a musamman mazauna zango a kafofin sadarwa shin ko me wannan kungiya ke yi wajen ganin harshen ya samu shiga cikin manhajar koyarwa a Ghana eh gaskiya mun ɗauki wannan shawara da eh, shi shekaran da ya wuce har yanzu dai gaskiya muna ciki tafiyan sannu sannu ne muna cikin magana da Ministry of Education Ministry of Tourism wayansu abubuwan insha Allah suna gwada kamar muka zauna muka tattauna an gyara wayannan duka amma ka san kan da masu ko kuma ce politicians suke an su ma dai maganan yana da important kamar mu wasar kuma cikin media in muka taka irin wannan hanya insha Allah kaɗan kaɗan mun cima wannan buri. Sarkin kabilar basa da na Accra Ibrahim Bawa ya bayyana tasirin da Hausa ke da shi ga al'ummar Zango. Ni dai ba Bahaushe bane amma duka mu Hausa muke yi. Duk wanda ka gan ka duka ya zo da don taron Hausa. To in ka ce wani yare ake dukkan zango shi ga na Hausa ne. Wannan lamari ne na mai daɗin kai ya gani. Kisa taro dai ya yi kyau game yana cikin haɗin kai musulmai malamai yana cikin haɗin kai na zumunci. A yau ake bikin Hausa na duniya kuma a duk shekara tun da aka fara wannan biki ƙara samun bunƙasa yake yi kamar yadda Hajiya Hausa ƙadar English gimbiyar sarkin Hausawan Accra ta ce. Sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah game da lamarin Hausawa musamman na Ghana muna ganin cin gaba ga game da abin da ke kai kawowa domin idan ka duba wancan shekara da aka yi wannan Hausa da da wannan shekara sai mu ce ya samu karbuwa sosai domin irin gangamin da aka yi kuma mun samu bayan ankara kawai ba wasu sun fito takuradi kufureduwa da cima da dai sauransu arewacin ghana an hallaru ga mata nan ga mazaje duka ga sarakai duka sai mu ce alhamdulillah hausa ya ci gaba kamar yadda muke da bambancin karin hausa kamar kananci zazzaganci sakkwatanci da sauransu shin hausar da ake yi a ghana za ta samu wannan matsayi kuwa tambayar da na yawa farfisa aliyu muhammad bunza kenan na jami'ar sakkwato a wata ziyara da ya kawo nan ghana Ni a fahimta ta ta ɗalibin Hausa, Hausar Ghana ta kai a ce akwai Hausa, Hausar Ghana a ƙa'ida. Domin abin da ke karin harshe shine kalmomi mabambanta ko hawa da saukan murya ya bambanta a kalma ɗaya ko ya zamanto akwai furuci na wasu haruffa da za a iya bambanta wani harshe da wani karin harshe da wani karin harshe to duk akwai su a Ghana. Idris abdullabago Bago, sashen Hausa na murya Amurka daga Accra, Ghana.